da ya kaddara don cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da aka fi sai da masjidin khairat da ke unguwar rijiyar zaki a cikin garin kano mun haɗu a wannan masallaci a wannan yammaci na ranar alhamis 24 ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 wanda ya daidai da tara ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiyya muna nan a cikin wannan littafin albarka littafin umdat al-akam min kalam khair al-anam alayhi salatu wa salam wannan shine darasin na wannan shine darasin mu na 61 wannan shine darasin mu na 61 a cikin wannan littafi. kuma muna babin da yake magana akan babu dukhuli makkah wa ghairihi babin da yake magana akan shiga makka da wani hakan wannan ya kamu zuwa gabar hadisin abdullahi dan umar hadisi na يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الحديث السادس والعشرون بعد المئة مئتين وتعديث نتعلي بيود أشرين بشدة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الهجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك هجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وانا حديث الإمام البخاري يفتد الشيء كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود لكما باب الرمل في الحج والعمرة da kuma babu tazbilin hajar imam muslim ya fitar da shi a kitabul hajj a wani hadisi an karɓo shi daga umar ɗan khattab umar ɗan khattab annahu ja ila al-hajar al-aswad ya zo daidai wajen hajar al-aswad fa kabbala sai ya sumbace shi hajar al-aswad nan ne daidai inda ake fara tawafi za ga idan ka ji ga an sa koriyar alama koriyar alama wannan alamar daga nan ne ake farawa ake fara tawafi an gane ko to Umar ya zo in kana da dama zaka sumbace shi in baka dawo ka zaka sumbace shi ta hanyar ko hannunka ko wani abin nuni ka nuna an gane ko ta umar da ya zo kan hajjar al’aswad a ƙabbala wuce ya sumbace shi wa kala sai ce in ni la’a’alamu an na ta hajjar ya ce lallai ni na san kai dutse ne kawai la ta zurru fa ba ka iya cutarwa ba ka iya amfanarwa walaula an ne ra’aitun nabi ya sallallahu alaihi wasallam bi kabbilu ka ba dan na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbata ka ba na kabbal ki gida man sumbace ka ba kaga wannan yayi shi ne saboda me wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda zamu koya cikin wannan hadisi na daya takbirul hajar al-aswad ibadatun bi hukm al-shari' kaje zaka yi dawafi ka tumbaci asar al-aswad hajar al-aswad wannan ibada ce shari'a ce ta hukunta ka walaysa min suwar al-wasaniyya a ba wai ana mai da wani abu ne a matsayin abin bauta ba a wannan addini ne nuna a haka me hikimar ai haka ba wanda ya san wannan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala A'a kuma in ya sanar da manzon sallallahu alaihi wasallama sai shi da ya san dalilin da yasa ake haka abu na biyu da zamu fa'idanta a cikin wannan hadisi hadal hadisu aslun asilin liqa'ida wannan hadisin asali ne na ka'idar cewa al uduna duna tahkimil aqli wa zawqi shi addini biyayya ne gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi amfani da hankali ba ko wani zauki ya dauke ka shi addini koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir muna gane ha kuma shi sa Allah ya ce wa in tuti'uhu tatadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin haka wannan addini na musulunci biyayya ne kawai gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan da gane annabi sallama yana da da'a mustaqilliya tasa malamai ka ce guri biyar in Allah ya ce atiullaha a qur'ani kaga ai zai ce wa rasulahu ko war rasul tunda ya faɗa a wani amma sai Allah ya maimaita kalmar in yace atiullaha sai ya maimaita wa atiur rasula dan kamar yadda za ka rufe ido ka bi Allah ka tafi aljanna ka ka rufe ido kan manzala kalma aljanna za ka قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ma تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم wani gurin yace waqi'u Allah waqi'u ar-rasul wahdahu wani gurin waqi'u Allah waqi'u ar-rasul fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balagh mubin sai cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu rasula amma da aka zo gurin ulul amri su ai ulul amri sune malamai da da shugabanni a nan gurin sai Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi ja'in ja a cikin wani abu shugaba ya ce daidai ne ko kuna ganin ba daidai bane malamin ka ya ce daidai ne kai kana ganin ba daidai bane inda ba za ka yi ja'in ja da Allah ba ba za ka yi ja'in ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaga iyanan ta tsaya duk wani kuma da zai biyo baya sai inda dalili abu na uku bayanun li fiqhi Umar radiyallahu anhu a cikin wannan hadisi yana mana wato fahimtar Umar zurfin fiƙiwansa, wa hirki ala ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam da kuma kwadayin sa wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya ja wannan fiqhunsa shine ya gano hajarul aswad la yadurru wa la baya cutarwa baya amfanarwa wannan fito ne mai kyau ka gane ba wanda yake da wannan sifar ta cutarwa ko amfanarwa sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake fada qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharra zala ce kai na ma ni bana bana mallakar amfanuwarsa ko cutuwar ka yana hannun Allah ashe kaga cutarwa da amfani tana wajen wa tana wajen Allah Umar ya fahimci wannan sannan kuma kwaɗayin nasu shine akan bin sunna Yake walaula anni ra'aytu ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltu ba dan naga manzo sallallahu yana sumbata ka ba ba zan sumbace ka an gane ko abu na hudu idamu tauhidi fi nufusil mu'minina girman tauhidi a zuciyar mu'minai wa awwaluhum na farkon su ne ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai wannan tauhidi da kake gani sai an tabbatar da shi K'an tabbatar da shi duk wanda ya yana faɗa da sunna ko yana faɗa da izala to yana faɗa ne akan wannan tauhidi ba ya da shirka ba muna gane a. za a faɗa abu na shirka ga waliyai ko na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne da shehinai duk za a faɗi irin wa'annan maganganun amma ba yadda za a yi ahli suna ya kauce da kan hanyar kaɗai ta Allah shi sa ga duk malamin mu da suka mutu ko daga ina ko gwanin ƙarni ne zuwa yau tun daga ya zuwa yau ba wanda za ga wani ahli suna yana zuwa yana roƙon sa a kabari ba za a wuce shi ba wa ke roƙa Allah amma ne jibul mutarra da wa yake amsa mabukata idan ya kira shi ne Allah shisa in za a yi roƙo Allah kaɗai ake roƙa idza ta'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah abu na biyar mashru'iyyatu taqbil al-hajar al-aswad laysa li naf'ihi wala li darari shari'a da ta nuna a kan tunzata hajar al-aswad ba dan yana amfanarwa bane ko yana cutarwa a kawai haka shari'a ta ce ne kawai kuma wannan shi zai ga ma annal ahjara وغيرها من المخلوقات لا تضر ولا تنفع cewa duwatsu da duk mawaninsu na daga halittu ba sa cikarwa ba sa amfanarwa wa inna mallahu ta'ala huwa nasi'u daru Allah shine mai amfanarwa Allah shine mai cutarwa wa huwa khaliqul asbabi wa musabbabatiha Allah shine yake halittar sababi wa ba wanda yake wannan sai Allah da wanda za a yi riko da taugan aje zuwa gare shi duk ba wanda yake halittar sa sai wa sai Allah shi yasa dan adam kawai abin da yake nasa shine riko da sababi a wani lokacin ma sababin ma Allah ne ke kama shi da haka da suke cewa idan arada Allahu shay'an hayya asbaba in Allah ya yi nufin wani abu ya kasance kawai sai kawo dalili da mun gani abu na bakwai تفضيل الأشياء يكون بحكم الشرع أتي أبو كذا شيني يفي وانا ترى بكنت شريعة ترى بكنت شريعة misali zai zo ka ce salatul fati ta fi ƙur'ani to ga mana naskin shari'a ƙur'ani hadisi da maganganun magabata akan wannan muna amma in ka zo kace qur'ani ya fi duk wani littafi da Allah ya saukar balle kuma wanda Allah ba bai saukar ba wanda Allah ya saukar ba duk qur'ani ya fi dalilai suna nan suna nan da yawa a me yasa aka ce idan annabi ya zo ta hanyar jejeniya da cewa in manzo ta salama ya zo zai tashi daga jagora ya bi annabi sannan duk littafin da aka bashi ba zai aiki ba sai dai littafin da annabin ya zo da shi ba nan qur'ani ya bane wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin muna gane ha in ka zo kace manzon Allah sallallahu alaihi ya fi dukkan annabawa a wajen Allah wannan gaskiya ne kana nasoshin da aka faɗa wannan nasu ma yana da gaske in ka ce sayyidina abubakar ya fi dukkan sahabbai daraja kuma a wurin Allah kana da nafi muna gane ha a ba ta kawai da molanka ba ka ce abu kaza ya fi kaza babu dalilin shari'a to wannan ba za a yi da kai ba abu na takwas bayanin fadmil hajaril aswad akwai bayanin falalar hajarul aswad abu na tara yan bagi lil alimi an yubayyana lin nas sunan wal ahkam bi fi'lihi wa qawlihi ya kamata ga malami ya ringa bayyana mutane sunna da hukunce-hukunce wani gudun ta hanyar aikinsa wani gudun ta hanyar maganarsa. Abu na goma, fi hidari إذا فعل شيئا فيه ذريعة للشرك an yi bayyana saba wa fa'ili. Malami, in ya aikata wani abu wannan abin da ya aikata kuma ba wai laifi ne, amma zai iya shiga zai iya zama hanyar da wani zai je shirka ko ya laifi to ya kamata malamin nan ya bayanin dalilin da ya sa yi wannan abu misali Umar radiyallahu anhu ya tumbata hajarul aswad haka ne da ya tumbata hajarul aswad kaga yayi bayani bayanin da yake wannan dutse ne da baya cutarwa baya amfanarwa ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi nima da bazan ba wannan shine dalilin ta kawai ne muna gane ha ibn al a cikin alilam ya ce wannan hadisin fa bai halatta ma ka je ka ringa sumbata waɗansu duwatsu ba ya hajar al ne. da yake ko ka je ka ringa runguma kabarin wani ko wata katanga to wannan ba zai yi ba wannan ko ka tafi zuwa ga shirka haka amin muhammad shakir ya faɗa a cikin taliqin da yawa ihkamul ahkam abu na sha biyu وفيه اتباع الرسول فيما جاء به من الأحكام ولم لم يدرك العقل حكمته cewa wannan hadisin ya nuna mana wajabcin bin manzala sai salama a cikin hukunci ko da hankalinka bai gano hikima ba ko hankalinka bai gano hikima ba wajibi ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya wajibi ne manzala ne mu mai biyayya kisa in ma kana so Allah ya so ka tafi ba annabi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim abu na sha uku wannan hadisi yana raddi ne ga masu hukunta addini da hankali abu na sha hudu cewa ita ibada tauqifiyya ce ma'ana sai ka tsaya annabi yayi sannan zaka ba zaka je kai mulanka ba shi ka daga cikin yan gida ibadun da suke ba ibadu bane yanzu an ce ma maulidi ana za ka samu shi a sunna babu maukibi ana za ka samu shi a sunna babu yadda ake kewaye tsalle ai wazifa ina za ka samu za ka samu shi a cikin sunna ita jauhara ina za ka samu ta a sunna babu to za ka ita duk abin da ka ce ibada na ɗaya za ka yi annabi ya yi sai ka koya kai ba za ka yi naka ba kisa don wanda ya kama wata ibada ya ce kai za ka samu lada sai ka ce mai annabi ya yi in ya taurin ka ya ce ma annabi ya yi in ya ce annabi ba ya shi in kuma ya ce annabi ya yi to ba mu aya ko hadisi ingantacce a nan za a samu matsala ta labin gane abu na sha biyar duk abin da manzala ta salama ya aikata sunnata ce kuma za a bi shi anna fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi almuttaba'a falaysa hunaka khususiyatin illa bi dalilin ba wani abu da zaka zo ka ce wannan khususiya ce ta annabi sai da dalili sai ka ka dalili banda ji aikin aiki aiki sai na gwamnati littafi shi littafin ya tattaro abubuwan da suka khususiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gane abin ga gaban da nasi ya tabbatar a matsayin susiya amma wani ba zai ce ma abu kaza kususiya bane babu ne ba a yi abu na sha bakwai annahu idan saha an shari'a ibada amila biha walau walau lam ta'lam hikmata cewa in dai manzala ta salama abu ya inganta ibada ta inganta da gare shi to za ka je ka aikata ne ko da baka san menene hikima ba mun gane sannan wannan hadisi na falalar sayyidina Umar da kwaɗayin sa wajen kiyaye tauhidi an gane abu na ƙarshe جواز وصف هاجر الكعبة بالأسود خلافا لمن يتعاشى ذلك من المتنطعين ويسمه بالأسعد ya halatta da kira dutsen da ke cikin ka'aba alhajarul aswad sabanin in zafin kai da suke ta sai dai a ce alhajarul asad to ba nafi amma alhajarul aswad shine akwai nafi na alamun gane hajarul aswad shine akwai nafi za ga ana ruwaito hadisai wanda ba su tabbata wa ringa ce ma ai annal hajarul aswad yaminullahi fil ardh irin wannan hadisan ba su inganta ba sai da an samu waɗansu hadisai da dama da suke nuna falalar shi hajarul aswad Allah ta'ala ya kama dace الحديث السابع والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وعنتهم هما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم هنا حديث البخاري يفتد شيء كتاب الحج باب كيف كان بدأ الرمل سنة يفتد شيء كتاب المغازي باب أمرة القضاء أمر يد مسلم يفتد وانا حديث في كتاب الحج باب استهباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج muna gane ha wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara ya ce lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu makka yayin da mazan allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka zo garin makka Mun san a shekara ta shida bayan hijirar manzon allah sallallahu ai manzo Allah ya zai umara da yazo zai umara sai zan cewa kafirai suke bisa domin lokacin mafarki yayi cewa zai umara daga sadaka Allahu rasulahu na ruya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu ja'ala, min duni dhalika fathan qariba to wannan mafarkin manzo Allah sai zo shekara ta shida dan yin wannan umara tun da an ce da tadkhuluna al-masjid al-harama insha Allah aminin da haka suna zuwa kafirai suka ce هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحج مأكوفا أن يبلغ محله فغبرت كتب السيدباء zala ta salama ya juya a umar yana cewa ba mu ne da gaskiya ba ba mu ne da kaza ba ba Allah ya ce za mu shiga garin ba Allah ya ce Umar da aka ce za ku shiga sai aka ce wannan shekarar to nan dai aka yi sulhu da aka shekara mai zuwa shekara ta bakwai bayan hijira sai manzo Allah ya dawo a wannan da ya samu damar shiga shi sa ji da kiranta umratul qada ma'ana umarar ramuwa an zo shekara ta shida ba yanzu an dawo za a yi to anan ne kafirai suke cewa lallai wasu mutane za su shigo muku wasu mutane za su shigo muku innahu yaqdumu alaykum qaumun wa hanatuhum kuma yasrin cewa waɗansu mutane za su zo muku waɗanda wato wata cuta al'umma yasrib madina ake kira da Yafrin. muna gane ha wannan a zamanin jahiliya ana ce maka Yafrin, amma musulunci sai sun da sunan ya da shi madina sai sai suka ce waɗansu mutane za su zo muku wanda wannan cutar ta garin madina zazzaɓi ko waninta ya riga ya rawa su ba su da ƙarfi sai ramamu ne ƙanjamammu saboda shi makiyin addini duk abin da zai muzanta ka sai yayi shi sa yana daga cikin abin da zaka cuci kanka da shi wai ana zagin ka akan addini ka damu dole sai an zage ka ya mun gane dole sai an zage me sa Allah ya ce da Annabi alaihi wasallam na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yashhadun Allah ce mun san abin da suke gaya ba yana damun ka ka sani to ba ƙarya ta kake ba sun san gaskiya ke faɗa kawai jayayya azzalimai ce da yayin an Allah wa laqad kudziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce an ƙarƙarƙe manzanni da yawa kafin ka zo ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an cutar da su a wannan hanyar tawa. a sai da kuma mai zo musu sai ce to ka sani kalmar Allah ba ta canja ma'ana hanyar Allah ba za ta canja ba yadda aka yi na baya dole kuma sai an muku wani kadda aka min naba ilmusale ai labarin manzanni ya zo ma kaga yadda aka muso kai ma sai an yi ba to haka wanda ya biyo ta farkin manzala ta salama shi ma sai an mata da haka dole kai juriya dole kai haƙuri saboda yanzu a garin nan yanzu aka sa karatunka ko cewa kai Allah ɗaya ne ka gwanna ai kowa ya shi wani sai ya ce ba dan Allah ka faɗa ba ka gane wani zai ce ba dan Allah yake ce shege ba dan Allah ya faɗa ba kaga dai sai ya gaje ka gaskiya ka faɗa amma ya gaje ka sannan akwai mutanen da sun zo sun ajiye kansu su suke kowa hukunci in ka faɗi su kai malamin Allah ne in baka rabu su ba kai ba malamin Allah ba ne kai wasu ma saboda tsabagen lalacewa idan mutum yana faɗa da wani ko kai ma dole sai ka faɗa da shi to kai kana dalilin da kaje kuna faɗa da shi ni ban da dalili a zan je in faɗa da shi ba zan faɗa da shi ba amma kai da kake faɗa da shi kana dalilin da yasa kake faɗa da shi ni kuma ba wani dalili da yasa ni faɗa da shi kaga in faɗa da shi ai na zama ka cikin Allah shirya da mu فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة wa am yamshu bainar rukunayn sai manzo Allah ya musu dan a san suna da ƙarfi zagaye uku na farko ka ringa sassarfa sauri sauri ka san da ke sauri karfi ce za ka mutun kuɗa kake manzo Allah ya ce sai siya ka haka a zagaye na guda uku shi sa in je tsawafin kudum ne in je tsawafin ka shigo garin makka za ka je kai tsawafin ka na farko to kaga wannan ana fitar da dantse nan gurin a fitar da dantse a ga eh akwai kiba sannan kuma ku ringa tattarfa dan makiya su gane cewa ku fi karfafa ne za Allah ce sai haka amma sun tsakanin rukunin yaman da alhajar aswad daga nan kuma sai su tafiya ولم يمنعهم أن أن يرملوا الأشواق كلها ba wani abu ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu duka bakon za su yi su bane da sassarfa illal ibqa alaihim dan kawai tausaya musu sai dan kawai manzala sallama yana tausaya musu amma da ta ga jikan mati sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin abinda zamu koya a cikin sa abinda zamu koya a wannan hadisi a cikin ko me yasa yace tsakanin wannan rukunai guda biyu su yi tafiya saboda ai mushrikan ba sa hango su a lokaci domin su suna kan suna kan safa suna kallon yadda za su kalli mu'mini din to abu na farko bayanu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min fiqh siyasati shar'iyya abinda manzala sallallahu alaihi yake da shi na fahimtar siyasa ta shari'a wa ma'rifatu ma yasul mushrikina lahu wa li atba'i da kuma sannin a ah, ma mushin kuna lahu wa li atba'ihi wa kayfa bihi irin dakon da kafirai suke musu suke masa da shi da mabiyansa da kuma yadda suke musu makirci ba ka da ka wani ɗan kanuna mutum ƙarfinka ita siyasar shari'a sai ka fahimce ta sai ka fahimce ta shi sa abin da yasa ake samun matsala a jagoranci a Najeriya jagororin mafi yawan su jahilai ne ba san addini ba sannan in ka dawo ƙasa talakawa waɗanda suke caja abin da za yi za a gansu mafi yawa su ma jahilai ne bal ma ba su yi da malaman ba za a malaman su ka san ba wanda ba a yi wa adalci ba mutumin da ba a yi wa adalci a wannan duniyar musamman a Najeriya irin malami inda malami da kuke ce ku zaɓuwa ne wallahi ba wanda zai zaba ba za su zaba ba tare da kuɗi aka bashi in malamin zai ce zaɓuwa ne ta zaɓi ba za mu zaɓa ba kuɗi aka bashi sannan in suka je suka zaɓo kuma wanda so suka zaɓa kila aka ba su kuɗi kila saboda suna da alaƙa da shi kila saboda wani dalili suka je suka zaɓo shi in ya zo kuma yana ba su wahala sai ce ai malamai ne suke mu zaɓe shi mana mutane an koya musu kiyayyen malamai shi ɗan ya ziga su don duk mutumin kirki sai ya je yana son malami domin malamai su ne mutane da kowa alkhairi a cikin wannan al'umma su kowa alkhairi da a ce malamai ba mutane kirki bane ya Allah zai manzala ta kalma zai ce al warasatul anbiya malamai magada annabawa ne kuma dukkan da mutum yake malamai cewa malamai suna da kaza a ah, malamai suna da kana'a wani za gan shi a mota ya sa riga ya fito amma hatta fiye ɗin da ke cikin motar ya lissafa zai kai shi guri kaza da ya dawo da shi hatta abincin da ci a gidansa yana lissafawa saboda kare bai yi wannan lissafin ba a sha wahala hatta kuɗi zai kashe sai ya ringa lissafawa yau in kashe kaza gobe in kashe kaza jibin kashe kaza dan in ya tikawa kwakwasta ruwa to kuma za ta koke masa amma saboda ba sa roƙo ba sa fito da talaucin su sai wani kawai zai yake kudi yake ba su kwaje ba kudi kwana-kwanan nan fa aka tara malamin sai addu'a a Abuja daga wanda aka ba dubu ɗari sai ɗari da hamsin sai ɗari biyu da hamsin yanzu kana nan Kano kaddara an baka ɗari biyu da hamsin ka ɗauki mota ka amma nawa za ka sha zuwa Abuja nawa za ka biya kuɗin hotel kwana biyu suka yi abincin nawa za ka ci ɗari biyu da hamsin ta ƙare ko ta ƙare ba amma ta ce kuɗi ake ba su na ka jahilai su za su biya muku abin da za ku yi in ba ku yi ba su da zage ku kuma duk ra'ayin da jahili ya shigo da shi sai ce dole kowa ya yarda in kuma bai yarda ba sai a zage shi wata rana da aka samu a agreement wasu daga cikin malamai suka hamun bari suna cewa Najeriya ta shiga yarjejeniyar da za a zo a tabbatar da auren jinsi da luwaɗi da matsugu. Me hudu ba nan masallacin markas. Na karanta yarjejeniyar, na ga an shiga yarjejeniyar da reservation. Akwai reservation, sannan akwai declaration. Da wannan Najeriya suka shiga wannan yarjejeniyar. In ɗan ce declaration ma'ana sun faɗo ɗansu da reservation sun faɗo ɗansu ɓangarorin suke ban da su sannan ko muna da dokar da ta hana wannan kuma ka'ida mu duk tiriti da za a yi dole ne sai an samu abin da kira domestication duk wata yadda ne aka sai an kawo wannan abin national assembly mu ma'ana ras da senate sun yi enacting wannan a matsayin doka sannan zai zama doka sai na fito ne bayanin wannan Allah ne wani tsinuwa da ya mun ya ce wallahi kuɗi aka bani malami fa ilimi ne na karanta international law na karanta ne bayanin abin da na sani na ilimi amma wani jami'i kawai ya sha kunu ya ƙushi ya ce gwamnati nake goya baya kuma kuɗi aka ban. yanzu ya zai kare kansa a gaban Allah ko kuma saboda kawai kan jami'i zage ni kawai ni sai yanzu kawai faɗa ban sai yi ƙarya kuma dan Allah daga ran da aka yi abin yau zuwa yanzu ba an yi shekara biyu ko uku ba ina kaga an yi dokar luwaɗi ko maɗigo ko auren jinsi a Najeriya babu ban ma wannan haramun ne a Najeriya akwai dokar Samsex Marriage Prohibition Act 2014 a Najeriya yanda za a kama ka da wannan laifin sai ka yi shekara goma ko ɗan shekaru sama da haka amma mutane zai su faɗa abu da molanka ba ilimi ba wayewa ba komai ko mutum wai bai sani ba fa kai da ka sani wasu yake ka tashi daga ra'ayinka ka dawo naka za san ku ai Najeriya an shiga matsala a addu'a abu na gaba bayanu makanati sahaba wato bayanin matsayin sahabbai Me bayanin matsayin su shine sur'atus ijabatihim li amrillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sabai suna da saurin amsa abin da Allah yake su yi kuma yadda suna da saurin amsa abin da abinda manzala ta kalama yace su kuma haka ake so mu zama ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum sannan kuma suna damuwa da al'amarin da ya shafi ubangiji ba kan waje su zama. abu na biyar wa fi jawaz izhar al-quwwati wal fakhri al-mushrikin wal munafiqin hadisi yana mana duk wani abu da mu bayyanar da mu masu ƙarfi ne ga mushrikai da munafikai to wannan ya halatta ne Allah muna gane ha Allah ta ala shirin الحديث الثامن والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن aswad awwala ya yatufu yakhudhu thalathat ashwat a wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul hajji muslim ya fitar da shi a kitabul hajji cewa manzo Allah sallama abdullahi dan umar yake cewa na ga manzo Allah sallama yayin da ya shigo garin makka muna gane ya taɓa rukunin yaman da hannunsa ko ya shafe shi a so da rukunin aswad ar-rukun aswad farkon shigowar fara dawafinsa kuma da ya tashi sai yayi sassarfa guda uku farkon shigowarsa da da da da ar-rukun al-aswad ma'ana al aswad da shi ya fara da magdaka ma'anar istalama zai daukan ya tumbace shi zai iya daukan wato ya taɓa shi da hannu ko ya shafe shi ko ya yi ishara ya nuni amma dai daga nan ya fara bayan ya yi ishara ya yi kabbara sannan kuma sai ya zagaye guda uku a cikin sassarfa sallallahu alaihi wasallam muna gane ha wanda kuma ga wannan shine abin da ake malam yace annal ladhi yabda'u bi tawafi yabda'u min al-hajar al-aswad duk wanda zai fara tawafi zai fara tawafi ne ta hanyar ta hajar al-aswad ko ya sumbace shi ko kuma ya abin nan ɗinsa wannan yana cewa za a sumbaci ko a taba hajjar aswad da za a taba hajjar aswad ko a ishara zuwa gare shi idan za a fara ɗawar wannan shi ne abin da sabbai ke wajen koyi da annin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da an faɗa cikin sunna to so ake a koyi da shi so ake a koyi da shi kuma da ake yin addini irin da a fara a hankali a hankali har a zuwa gaci amma ban da ɗalibai a yanzu ɗalibai a yanzu kowa gaggawa yake yi muna ga abubuwan da ya ba ma tarbiyya a ciki ba tarbiyya social media ta yi kokari ta da kowa malami ko malamin ba ba karami ba wani ilimin sa da yake iya ahalari ba to ba zai tsaya nan ba sai ya je gaba ya je bukhari ya je muslim ya ce shi ma zai iya wanda malamai suna cewa ɗalibin ilimi in dai yana so kuma dole ka girman wani wanda ya fika shekaru a ilimin ko wanda ya fika zurfin ilimin amma abin da ake a social media ba daidai bane daga ɗan ƙaramin yaro ya zagi malamin da ya haife shi ko ya ji jika da shi ko ba kan gaskiya ba ila akan ya mai gyara ila akan ya na mai abu da kaza da zai yi ba daidai ba ne shi sa malamai suka ce dukkan wani ɗalibin ilimi game da na gaba da shi ya kamata ya kiyaye abubuwa kamar haka abu na farko a tawqir wal ihtiram duk malamin da yake gaban ka ko ya karanta da kai ko bai karanta da kai ba to girmama shi girmama shi shi ne sa kai ma nan gaba a girmama ka Dala mun gane? sannan suka ce a samu husnul istima wal adab fi su'al in ma tambaya ko malamin da ya fika to ka saurare shi da kyau sannan kuma ka kyautata wajen yi mai tambaya cikin ladabi ba ƙwara ba kore ne ko na makamacin wani sannan duk ɗalibin ilimin da yake so ya nasara shine a samu abin da ya kira at-tawazu ya zama yana da ƙanƙan da kai wani abin ba ka sai shiga ci a ba kai ba a ba kai ɗaja ba wani abin ka kai sai ka ba kai ba ka ringa nuna kai din ba komai bane domin at-tawadu iya da iya da cikin akhlaqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam take ya kamata duk wani ɗalibin ilimi manya da suka rigaye shi ya ringa musu addu'a ta Allah ya karɓa su Allah ya gama lafiya Allah ya saka musu alkhairi a cikin abin da suke abu na biyar sannan a samu iltimasul a'zar ko da za ta ci wani abu da ba gane ba ka ringa neman musu uzuri ba ka ringa aibata su kana ci musu mutunci ba wannan shine zai taimaka amma ta yanzu kawai abin sai baka tsoro wallahi kaga mutum yana rigima yana tashi hankali ita za ga malama abi za a komina suna yake daki daki daki daki kuma suna nuna abu komai daki daki yanzu a ta ilmin hadisi akwai ilmin hadisi na riwaya ilmin hadisi riwayatan akwai kuma ilmin hadisi dirayatan wannan ilmin hadisi ne na sanin kanikancin hadisi wanda fanni ne wannan da aka rubutu a kansa fanni ne da aka rubutu a kanta muna gane ha ilmu usulul hadith wanda da shi ne za a gane wannan ya inganta wannan bai inganta ba wannan sahihi ne wannan hasan ne wannan za'if ne wannan mawdu ne wannan munkar ne wannan kaza ne wannan kaza ne ga rawin da ake karba ga wanda ba a karba wanda ga wannan ilimi ne da aka fara rubuta shi sai a karni na uku amma a ƙarni na uku ba a ringa ware littafi ne a ce wannan littafi ne na musalahat na hadisi ba sai dai imamu shafi'i da ga imamu shafi'i ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu imamu shafi'i kaga ya yi magana a kan ilmin hadis da din ya yi magana a cikin littafin arisala da littafin al'ummu haka irin sai imamu amurfi irin su ibn Hibban irin su ibn Adi amma a samu littafi mustaƙin ne a ce wannan littafi ne da sai da aka zo ƙarni na hudu shekara ɗari da hurmuzi ya rubuta littafi na al-muhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i bayan shi waɗansu da wasu fito a cikin marhala ta biyu su yan marhala ta biyu ne wannan in ka je marhala ta uku akwai irin su ibnu salah irin su babu nawawi da sauransu in ka je marhala ta hudu akwai irin su ibnu hajar da sauransu aka aka yi ilimin hidima aka rubuce shi kuma har yau ana yin rubutu a kansa amma yanzu malamin da ya karance waɗannan abubuwan da ma wanda ta fi su sai ga ɗalibin da baya bambance tsakanin sunan littafi da malami sai ya ga zage wannan malaman ai bisu ta ba ai ba za su iya ba ai kaza kaza ka duk wanda yace ko ba daidai kai baka zage shi ba daidai bane wannan muna da manya wanda sun fi mu a ilimi sun fi mu a shekaru in muna son rayuwar mu sai albarka sai mun girma ba su sai mun girma ba su ba mu girmama su ba mu ta za a girmama mu ba za a girmama mu ba san mu mutunta su mu ya za a mutunta mu magabata ba haka ce ba duk wanda ka san yana gaba da kai kana mutunta shi kana kimanta shi Allah ta shirya da mu الحديث التاسع والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم ركن بمحجان عبد الله بن عباس يقول من ذلك سلم ياي دوافي أحد بنقانا أكن أبن هوانسا من أغاني بعير شيني الإبل أكن راقمينسا من أغاني بعير يعوكا جملا يعوكا ناقة ko dai raƙumi ko raƙumi to mazala a yi Ya yi dawafi kaga gani ya halitta ya a kan abu ba shi ta ga in ka je can sama ka san akwai daidai a ƙasa akwai ƙasa akwai sama akwai can sama a wajen dawafi to can sama za zaga ana yi da mota ya halatta ko bai halatta ba ya halatta inda ga manzala salama ya akan me akan ba'i akan abun hawa na kwanan can sama hawa da mota a zagaya da su suna addu'o'in su shi saboda ka san in kaje in kaje da haraminka to za a baka kai a ƙasa in ba a cika ba ya fi sauƙi in ba ka zo da shi ba kuma da normal kaya kan za ka yi ɗawar za a ɗanke ka sama Dan ya fi faɗi dan saman gurin motar kuma ya faɗi to Allah ya kan abun hawa sannan maza ta salama yana wato miƙa sandarsa ya taɓo hajarul aswad shine yastalimu rukuna domin jan muna gane ha suka ce ita wannan sanda da ake sama kamar jan suka ce da ƙarshen ta a wato sanda ce da ya zanto cewa mutum yakan yi amfani da ita ko don dabbasa ko don kuma rati kaya da ita wannan sandar da ita manzo Allah yake nuna alhajar al'aswar kuma da aka nuna da hannu mai kabbara to sai nuna da sandarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wannan hadisi jawazu tsawafi rakiban lil maslaha ya wato shari'a ta halatta yin tsawafi akan abin hawa in akwai maslaha na biyu jawazu islami hajjari bi udin wa nahwi idza ajza an islamihi bi yadi in ba za ka iya taba alhadirul aswad da hannun ka ba ya halarta ka taba shi da sandarka wannan babu laifi a ciki abu na uku dalilun ala taharatil ba'iri wa wa rawfihi wa arafi wannan hadisi yana cewa da gumin raƙumi da kashin raƙumi duka masu tsarki shi kansa mara kun mai tsarki ne domin da ba tsarki bane ba za a shigar da shi cikin mai cikin harami har a yi dawa shi abu na jawabu dukhul al masjid ala ba'ir al hajati inda bukata ya halatta mutum ya shiga kan abun hawa cikin Ka'aba abu na biyar izharul alimi af'alahu ma akwali malami ya ringa bayyana ayyukansa tare da da maganganunsa zama iri ɗaya gashi yana dawafi kuma yana nuni sallallahu alaihi wasallam abu na shida kamalu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa shafaqati ala ummatihi wannan ya nuna wato cikar ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi da tausayinsa ga al'ummarsa Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana faɗa yace wal iksaru min at-tawaf bil bayt min al-a'mal as-salihah yawaita yin tawafi a ɗakin Allah ayyuka ne na gari fa huwa afdalu min an yakhruja ar-rajulu min al-harami wa ya'ti bi umra bi makkiya ya ma suka fita daga cikin haramun kaje kace barka wata umara ya dinga yin tsawafi a cikin ɗakin Allah akwai samun nan muna gane ha Allah ta'ala shirya da mu الحديث الثلاثون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم yastalimu min albayti illa ar-rukunayn yamaniyai shi kuma na Abdullahi dan Umar abin da yake faɗa cewa ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi yana kokarin taɓa wani guri a cikin ɗakin Allah ba ko ta hanyar da hannunsa ko ya sumbace shi ko da sandarsa yace sai rukunai guda biyu sai rukunai guda biyu na ɗaya shine hajar al-ahjar al-aswad na biyu kuma shine ar-rukun yamani ina ba mun gane wannan su ne wanda manzala sai ba ke yake abin da yake yi ah, shirkunan yamani yana yana asalin ginshiɗin annabi ibrahim sannan kuma ga alhajar al'aswad wani abin ya nuna mana an suka ka taɓa ko ka sumbaci rukunai ne a ne shi ne yamani da kuma alhajar aswad alladhi yustahabu fil hajar al-aswadi istilamuhu wa tadbiruhu bila unfin wala mashaqqa abinda aka so game da hajar al shine ko dai ka taba shi ko ka sumbace shi in ba takura babu damuwa fa in lam yatamakkan istilamuhu bi yadi in ba zai ka taba shi da hannu ba sai ce wa illa biyasa asa sai ka amfani da sanda in ka amfani da sandar kwano sun makabbala sai ka sumbace shi Allah mun gane sannan banda hajar aswad da rukun yamani ba inda aka ce ka taba ko kai ishara zuwa gare shi abu na biyar a sharu yu'khadhu an ash-shari'i bila ziyadatin wala nuqsan ita shari'a ana karɓar ne daga mai shar'anta ne manzala salama babu ƙari babu rage farkhairu fil ittiba in kana neman alkhairi shine ka zama kana biyayya ne ga manzala salama wa sharru fil da sharri kuma yana cikin kirkiro abinda babu a ka ce za a yi Allah Allah ya samu dace Ku da zan shiga sabon babi na babu tamattu'i aikin haji muna da kala nawa muna da kala uku akwai al aikin haji kawai akwai kirani za ka yi umara ka warware sannan kuma za ka yi umara sorry hada da hajji shine kirani za ka yi umara hada da hajji mana in ka sa haramin ka kai umara ba za ka kwanci haramin ka ba har zuwa ranar da za ka shiga ina za ka je ka fara aikin hajji Yala mun gane? Tamattu'i kuma za ka yi umararka. Misali yanzu ka je ranar ɗaya ga wata, ko kuma ka je ma ranar nawa a cikin watan zulkada tani sai kai umara in ka gama umararka a tamattu'i za ka je kai askinka kana aski za ka warware ka sa kayan gida ka sai warware rayuwarka sai ranar takwas ga wata ranar za ka sa kayan ka domin ranar za a tafi mina ranar tara ga wata kuma za a je arafa in an kuna arafa za a dawo muzdalifa in an kwana a muzdalifa kaga arfa ranar tara ga wata ne in an kwana a muzdalifa kuma ga wata to za a je makka a makka za a yi mai washi tawaful ifada za a yi sa'i zai da safa wal marwa za a je a yi aski za kuma a yanka hadaya muna gane kana gama wannan to ka gama aikin hajji kana gama wannan a ranar ka gama aikin hajji da haka za ka iya cewa washe gari muna gane ha za ka cewa washe gari shi sa bana muna gama aikin hajji ranar juma'a ranar lahadi muka yi jidda ranar litinin muka zo abuja ma ƙara su gida kwana uku bayan an gama na ka mutane da suna cewa ma ai irin ban dawo ba ni kuma ina gida na lafi na ƙara hutawa na bara kuma ina jin mun gama ranar lahadi litinin talata laraba na tawo gida alamis ina gidan nan ina unguwan za ka yi dawa amma da za ka yi kwanaki kuma da yawa za ka samu falalar shiga harami da sandoli a cikin harami da sallah a haramin makka guda ɗaya su dubu ɗari dubu ɗari in kai azahar a kan je da suke da azahar da za ka yi a rijiyar zaki ko a markas imam bukhari ko masjid al-husayn ko wani masallaci daidai take da shi so dubu ɗari a na ba kamar kwana bala su masallacin madina kuma so dubu ne yanzu ka ga a shekara kana yin azahar so ɗari uku da sittin da biyar ko da shida inda kullum ɗaya kake to in ka je kai a masallacin manzala ta salama za a baka dubu a rana ɗaya an baka dubu wannan ɗari ukun ta yi ta har sau uku a lokaci ɗaya ta ba da shekara uku kusa da ita to wannan kuma dubu ba ɗari to sai kamar mai tawaccan can madina so ɗari mana wani irin ne ba za a samu ba shi ta duk mutumin da yake da hali ya je aikin hajji in dai kana da gida kana da mata kana da sana'a ga jarin ka nan a gefe amma ka samu waɗansu kuɗi extra kada ƙara shi marmari je kai aikin hajji ka je kai aikin hajji ala mun gane don da ya samu dama ya kuma rayu aikin hajji saboda wani sa'in damar da ka samu za ta yi aikin hajji ita wannan damar ta kuce ƙara samun ta kuma wani tashi hankali da ala an gane to za mu shiga cikin tamattu'i gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala sati mai zuwa idan Allah baraka wa ta'ala ya kai za mu ji yadda kalarsa yake la'alla kuma za mu ji sauran wasu abubuwa da suke da alaka da shi abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh